Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka karu. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatu barkamu da sake saduwa da ku cikin wani sabon wasan kwaikwayo mai ƙayatarwa wanda gidan rediyon DW ke kawo muku. sai ku gyara zama don sauraron shirin yaƙi da muggan laifuka mai taken sirrin kasusuwa wanda sanwa biso ngotowa ya rubuta da taimako na musamman daga marubuci akan al'amura da suka shafi aikata laifuffukan nan na afirka ta kudu wato andrew brown a yayin da ni zainab muhammad abubakar zan kasance da ku daga kashi na farko har na goma na wannan wasan kwaikwayo labarin namu dai ya faru ne a wani ƙaramin gari na afirka mai suna basusa masu maganin gargajiya suna da muhimmanci a rayuwar mutane da yawa na wannan gari ba wai don kawai suna da wani matsayi a tsarin al'adunsu ba amma har da sauƙin da maganin nasu ke da shi idan a kwatanta da na asibiti binta 'yar shekaru goma sha takwas da bello 'dan shekara goma sha tara suna zaune ne a wata unguwa ta talakawa a nan basusa su ne iyayen wani yaro mai cike da karsashi 'dan shekara ɗaya mai suna zakari zakari yana da wata cuta ta fatar jiki da ta sa wani irin dabbara dabbaran fari ya fito a dukkan jikinsa iyayensa ba sa jin daɗin hakan wani lokacin ma mutane na wa yaron ido kai waɗansu ma suna ganin kamar ba ɗan afirka ba ne ko ma asiri aka yi masa bar mu saurari wannan iyalin yayin da suke barcinsu cikin kwanciyar hankali a farkon wannan kashi na ɗaya mai taken baƙin dare. tashi ba ka cin wani motsi ne da wai menene eh. wani na kokarin shigo mana filla ka tashi da Allah iska ce ki koma ki baccin ki dare ne ba haba wai har yanzu baka ji abin da nake ji ba filla ka tashi mana kash binta dan Allah ki dale wallahi na gaji bacci nake ji haba shiga uku kan gabin nan ke gaya maka ko shi dana dana yi shiru ina nan wai su haye waɗannan to ka dena kashe mun ido da cutar da mana kuma ka ta da baya ko na harbe ka abin da mun to me mu wallahi me kuke nema mu ba mu da kuɗi ba mu wannan yaron naku da yake kuka daga wannan ba abin da zani yi wallahi saboda mu eh ba dana ba ba dana ba din to mana shi in ba su kike gaba ɗayan ku ba ku Allah shi ko yaran nan mana ba ka ba mu dan mu mana me haka eh kai hannayen su kawai ne soke kai haɗa hannun malam ka sake mana ka daina matsa ma kalwa dana dan baka ji min ciwo wayo zakari la ilaha illallah wayo zakari sun tafi da shi sun tafi da zakari la ilaha illallah sun tafi mana da da subhanallah wannan wani irin zalunci ne yayin da su da bello suka tabbatar da cewa waɗannan 'yan ta'adda sun kauce sai suka fara neman ɗauki da asuba ta keto sai makwabcinsu sule ya ji kururuwa daga makwabtansa sai ya ya kai musu ɗauki jama'ar da ke wannan unguwa ta talakawa ta basusa dai suka taru don su ji abin da ya faru da daddare 'yan sanda ma sun zo sajan tambaya nasir dai ta kai shekara ashirin tana aikin ɗan sanda amma shi constable dauda mai kuɗi wanda ɗan shekaru ashirin ne kacal wannan shine aikin ɗan sandansa na farko da zai fara sannun ku fa na kwananku? ni ce sajan tambaya wannan kuma abokin aikina na ne constable dauda a ah, barka ku jama'a waye kira mu ne a cikinku? Ah, ni ne sajen ya sunanka sunana sula audu ni su ne me ya faru ne a nan ya eh to ranke da jiya ne na jibinta binta da bello suna ta kururuwan neman taimako a lokacin da na shiga cikin gidan shine tare da an daddaure su suna ina yanzu ranke da ga suna ranke da sunana bello wannan kuma matata ce binta ranke da sannu ku ko yawwa dana dana sun sace min dana karki dama karki dama malama yanzu na zama fara neman dan laki to ina so na samu wani bayani game da yaron da aka sace mhm. menene cikakken sunan yaron sunansa zakar bello ranka ya daɗe shekarunsa nawa shekarar shi ɗaya kenan a duniya ran kai daɗe ko za ka iya siffanta mana kamannin yaron naka kwarai kuwa yana da manya-manyan dabbaran fari a fuskansa da jikinsa ya same shi ne sakamakon cutar mele da ta kama shi mm, na gane wannan wata bakuwar cuta ce wani irin kaya ne a jikinsa kayan baccinsa ne da kuma wani abin hannu na azurfa wanda aka rubuta sunansa a jiki iyayena suka ba shi ranar sunan shi ya haƙuri ki daina kuka rigar baccin ta wace kala ce malama ya ce mai ratsan bari ko kuna da hoton zakari kwarai kwarai ke dade akwai bari na ɗauko muku ki dawo malama za mu iya karbacin kokarin mu don magaman da muke da ɗanke, kin ji kwantar da hankalin ki yawa ranke daɗe gashi wannan shine hotonsa na kwanan nan da muke da shi To mun gode. Yawwa. Za mu yi amfani da shi wajen rubuta rahoton wanda ya bata. To ranke daɗe. To amma su waɗannan bakin daren kun gan su ne? ai kai daɗe sun kashe mana idanu da cocin ba mu ga fuskokinsu ba ma bakin abin bane kenan da alama haka amma suna da wani makami ne a tare da su kwarai kuwa akwai bindiga a hannun su kai daɗe sun yi muku wata magana ne a'a sun dai kawai mana barazana sun kwace mana dan muran ke daɗe ko za ku iya gane muryar wani daga cikin su ina abin da kawai da muka sani shine mazaje ne su su biyu kuma da alama dukkan ba su wuce shekara ashirin ashirin baran ke daɗe to shi kenan mun gode to ba da dauda mu koma caji ofis shi kenan ranke binta ke yi shiru kin ji Allah ya Bello da Binta dai ba su iya ba wa 'yan sanda wani cikakken bayani game da bakin daren ba. Bayan 'yan sandan sun tafi sai Bello ya faɗa wa Binta zai samo ƙarin mutane don taimaka musu a nemo zakari. a dai bangaren kuma sajan tambaya da constable dauda sun koma caji ofis na basusa don su ci gaba da bincikensu dauda wannan dan tsakanin yana da muhimmanci ta yiwu wannan yaron har yanzu yana da rai ina matukar fatan haka tambaya baka fi wata uku da fara aikin dan sanda ba ko wannan hakan yaron ke daɗi to wataƙila baka san cewa yau kamar shekara ɗaya kenan yara suna ɓata ko a kwace su a hannun iyayensu ba kusan duk bayan wata biyu sai an sace yaro ɗaya to amma ke daɗe an taɓa gano wani daga cikinsu kuwa wannan shine abin da ya dame ni sam ba wanda aka taɓa ganowa kuma ko da rai ko ma a mace ba a taɓa samu ba hmm. wannan shine abin takaicin ba a taɓa ba don haka muna buƙatar mu yi magana da wasu masu harkoki da mutane da yawa kamar limamai da masu kantuna ka dai san irin mutanen nan ko to amma ranke da masu maganin gargajiya kuma fa mutanen ba su sun yi imani da su sosai eh wannan ma tunani ne mai kyau constable da farko dai sun nufi gidan rabe wannan shahararren mai maganin gargajiya na basusa ko da yake a iya unguwar talaka wannan na basusa yake aikinsa amma dai aikinsa yana yin kyau barka da yamma ya labe me kuke so yauwa mun zo ganin rabe ne ba laifi bari na koma na ji ko yana da lokacin ganin ku a ah, ranku ya dade a ah, bello kai ma ka zo ne wallahi ai na zo in yi duk abin da zan iya danganin ɗana ya dawo shi yasa na zo neman taimako wajen rabi amma kwa iya fara shiga idan kuka fito na shiga mun gode bello ba za mu ɗauki wani dogon lokaci ba kuma ma an kana so dukan mu za mu iya shiga ciki ka riga ka san dalilin zuwan mu to yayi raban yana jiran ku ku shiga barka da rana rabe sunana sajan tambaya ni kuma sunana constable dauda ranku ya daɗe me kuke so bello kai ma ka zo a shi eh ina son na yi magana da kai ne wato jiya waɗansu miyagun mutane suka fada gidanmu da daddare suka ɗauke mana ɗanmu me mu ma abin da ya kawo mu kenan muna son maka waɗansu tambayoyi ne bello me ya faru sun shigo da bindigu suka kwace mana zakarinmu rabishin kaji ko ga wani bakon ba 'yan kwanakin nan a'a ranku ya daɗe ku yi haƙuri ba abin da zan iya yi muku to don allah kada ka yi wata wata wajen tuntubar mu idan ka ji ko ka ga wani abu to ranku ya daɗe ina fatan za ku gano yaran nan da wuri ranku ya daɗe kwa iya tsayawa ai na zo ne domin in tuntuɓi ruhanai game da lamarin ɗana ta yiwu hakan ya taimaka muku wajen binciken ku eh to ka san mu muna aiki ne da shaida ta zahiri bello amma ba wata matsala za mu iya tsaya na ɗan wasu mintoci to shi kenan, ranku ya daɗe ku ɗan ja baya Bello matso kusa Hmm, jam jaka na bajon jaihe rakan yi hura iska cikin wannan jakar kasusuwan hura hura ballo yabba kasusuwa suna nuna min wani abu rauhane na ba su taba bani kunya ba ballo wani ne ya turo waɗanda suka shiga gidan kajiya. wata shi umar mata wadda take son arzuta kanta kawai Wannan shine ya kamu ga ƙarshen kashi na ɗaya na wasan sirrin ƙasusuwa. Rabi dai ya ce ya ga wata shi'umar mata a cikin ƙasusuwansa. Ko me wannan yake nufi? Ko har yanzu zakar yana da rai? Ku biyo mu don jin ƙarin bayani. Kamar kullum kuna iya sake sauraron wannan kashin idan kuka ziyarci adireshin mu na yanar gizo wato dw.com slash masu yaƙi da muggan laifuka. Ko ku shiga tattaunawa a shafinmu na Facebook na DW Hausa. don ku faɗa mana yadda kuke gani game da wannan labari sai mun sake saduwa ku kasance lafiya. Sai da muggan laifuka.